ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Hakika munafukai Allah zai sa su a wuri can ƙasan wuta ranar alkiyama ba za ka samar musu da wani mataimaki da zai kare musu azaba ba.